واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ku yi hajji da umra cikakku kuna masu neman yardar Allah idan ba ku samu damar ƙarasawa ba saboda rashin lafiya ko wani maki ya tare ku to wajibi ne a ku yanka abin da ya sawwaka daga hadaya raƙumi ko saniya ko tumaki don ku fita daga ihraminku kada ku aski kawunanku ko ku yi saisaye har sai dabbar hadaya ta isa wurin da ya halatta a yanka ta idan hana mutum aka yi shiga harami to sai ya yanka dabbar a inda aka hana shi idan ko ba hana shi isa harami aka yi ba to ya yanka a harami ranar da ake yin yanka wato ranar sallah ko a cikin sauran kwanakin yanka ne duk wanda ba shi da lafiya a cikin ku ko yana da wata cuta a kansa kamar kwarkwata da makamancinta don haka ya aske kansa saboda haka to babu laifi a kansa amma wajibi ne sai ya yi fidiya ko dai azumin kwanaki uku ko ciyar da miskinai guda shidda daga cikin miskinan harami ko yanka akuya ko tunkiya a raba wa talaka wanda suke harami idan ko ba kwa cikin tsoro to duk wanda ya ji daɗin yin umara a watannin haji ya ji daɗi da yin abin da aka hana shi yayin da yake hirami har zuwa lokacin da zai yi harama a shekara mai zuwa to ya yanka abin da ya sawwaka na kwanakin aikin haji idan kuma ya dawo gida wurin iyalansa to wajibi ne ya azumin kwanaki bakwai sun zama goma cif kenan idan aka haɗa su haɗa aikin umara da haji wato tamattu'i da wajibcin yin hadaya ko yin azumi ga wanda ba zai iya hadaya ba ya keɓanta ne ga waɗanda ba mazauna harami ko kusa da shi ba ku ji tsoron Allah ta hanyar bin abin da ya shar'anta da girmama iyakokinsa ku sani tabbas Allah mai tsananin uquba ne ga wanda ya saba ma umarninsa